ya gyara mun kurakuran da na yi irin masu wanzami wanda yake farkawa ya cire kaho ya cire jini mara kyau a jikinka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa idan mutum zai yi kaho ana so ya bari sai goma she sha ɗaya ko sha biyu ko sha uku a wannan tsakanin ake so ka yi kaho lokacin da wata ya yi haske sosai kuma sannan mazala Allah ya ce yana daga cikin magunguna a musulunci Allah ya sa magungunan mu a cikin zuma idan ba ta yi ba to awa mutum kaho idan kaho bai yi ba to ama sakiya shine sa karfe a wuta sai yayi jajazir sannan sai a dauki karfan a dana inda yake ma ciwo idan misali hannunka ne yake ciwo an yi an yi magani ya ki warkewa ka sha zuma ya ki warkewa an yi kaho a wajen ya ki warkewa to sai a sakiya to shi wannan hajjam din suna aski suna yin kaho kamar